أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بحديه إلى ملجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيو وتر رمضان هجرة تببا تنببا فلنجكاد النبي مو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم 1443 wanda ya daidai da a uku ga watan hudu shekara 2022 a wannan unguwa ta wato unguwan ni'imar Allah ni'imatullahi kenan a cikin wannan babban birni na zamfara wato garin gusau kenan a wannan masallaci mai suna wato masallacin marigayi a muhammadu baba gusau allah ya ji kansa allah ya masa rahama inda allah matakukin sarki ya kawo mu wannan shine majalisi na biyu inda za mu fara tafsirin alkur'ani muna roƙon allah bi asma'ihil husna wasu fatihil ula allah ka sa qur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira abinda aka ce mu wannan littafin Allah ka ba mu ikon yi wanda aka ce mu bari kuma Allah ka ba mu ikon bari abinda aka wato ambata cikin wannan littafi na rahama Allah ka sada mu da shi duniya da lahira wanda kuma aka ambata na azaba muna roƙon Allah Allah ka yi mana tsari da shi duniya da kuma ainihin wato lahira kamar yadda bayanai suka gabata jiya na riga na yi bayani cewa mun tsaya a ayata wato talatin da biyar a shekarar da ta wuce a cikin suratul ma'ida za mu tashi ayata talatin da shida alaramma zai sake maimaita ya yi hallari na amanu taƙullaha wabtagu ilaihin wasila wajahidu fi sabili a kalmakalla bismillah ne بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله إليه الوسيلة إليه الوسيلة يا أيها الذين وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. آية تقرأ. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا يفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم الله تعالى يتي يا أيها الذين آمنوا يا أخوة إنكم إيماني yace ittaqullaha ku ji tsoron Allah wabtagu ilaihi alwasila sannan ku nemi tsani zuwa gare shi a wanda suka bibiye mu a tafsirin bara na yi dogon bayani akan abin da ya shafi menene alwasila da kuma a ƙarƙashin ayar malamai suna maganin tawassuli da wanda ya halatta da wanda bai halatta ba wajahidu fi sabilihi sannan ku yi jihadi don addinin Allah ya ɗaga. Na yi maganar abin da ya shafi kashe-kashen jihadi da nau'o'insa musamman lokacin da na koma cikin littafin zadul mai'ad na ɗurin al jauziya. Allah subhanahu ta’ala ya jikinta sannan Allah sai ce la'allakum tuflihuna dan ku rabauta ne yasa aka ce ku ji tsoron Allah ku nemi kusanci zuwa gare shi ku yi jihadi dan addinin Allah subhanahu ta’ala ya tsaga aya ta gaba Allah madaukakin sarki sai ya ce mana innal ladhina kafaru Wayanda suke kafirai ne lau an na lahun mafil jami'an da a ce akwai lokacin da cikin ƙasa da abin da ke cikinta gabaki ɗaya mallakarsu ne sai wa mislahu ma'ahu da kwatankwacin cikin ƙasan tare da shi da za a yadda za su bayar da yafta dubihi min azabi yawmin qiyamati dan a karɓa a matsayin fansan da za su fanshi kansu da shi gobe alkiyama Allah ya ce ma da minhum ba za a taɓa yadda kuma a karɓa daga gurin su ba sannan bayan ba za a karɓa ba su jira abin da zai biyo baya walakum azabun alim suna da kuma azaba mai ainihin wato raɗaɗi an fara uslubin da innan lazina kafaru lalle wa'inda suka kafirta irin wannan uslubi na innan lazina kafaru inna harfu nafin wa taukidin da kuma allazi sai kafaru jimla ta fi'ili ta biyo baya a cikin ƙur'ani guda goma sha takwas ne inda ya fara innan ladina kafaru sawa'un alaihim sanan ya ciki da kuma a cikin wato suratul bayyana, in ka lissafa in ka san su a cikin alkur'ani gurare guda takwas ne to innan ladina kafaru inna zamu ɗauka cewa harfu nasbin ne wa taukidin, wa ta'lilin wa mushabbahun bil fi'l alladina kuma ismu mawsulin ne mabniyin alal fathi fi mahalli nasbin ismu inna yayin da muka samu inna da kuma sunan inna to yanzu abinda muke nema muna neman ina kabaru inna yake to ɗalibin larabci dole su ya sa hankali a cikin wannan ayar kafin ya gano inna kabar na inna yake da aka jimla ta kafaru fi'ilin madin ne mabni alar aladdan miliski salihi biwawun jama'a walwawu fi mahallin rafin fa'il jumla fi'iliya kafaru ita ce silatul mawsulin la mahalla laha min al-i'rab al-imam ibnu jarir at-tabari ya faɗa a cikin tafsirin sai ke cewa innal ladina jahadu rububiyyata rabbihim wanda suka yi musu da rububiyar Allah subhanahu wata'ala ta fuskar cewa Allah shi yake samar da halitta ya samar da bukatar ta kuma ɗauki nauyin kulawa da ita subhanahu wata'ala wa abadu gairahu kuma suka bauta ma wani Allah ɗin Allah a ƙur'ani ba haka kawai yake cewa a bauta mai ba sai ya kafa hujja da dalili ya yi kaza to kasantuwar ya yi abin da ka yadda ban da shi ba wanda ke iya yi wannan dalilin ne ke lizimta maka kuma ka yadda ban da shi ba wanda ya cancanta abota wa sai shi ɗin da haka min bani isra'ila lalzina abadul ijila a bani isra'ila waɗanda suka bauta wa ɗan malaki wa min ghairihim da wasansu waɗanda suka abadul na suka bauta wa gumaka babu babban arziki a duniya irin Allah ya yi ka musulmi kuma ya yi ka musulmi ya san musamman a sa ka cikin mabiya annabi Muhammad wanda suka yadda komai na addini ba su iya ba wanda ya iya a sa shi gaba shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai wani malami da ya yawo ya dawo ya rubuta littafi ya sa masa suna addiyanatu wal al mu'asira akwai guraren da yake wani gurin ma ya je ruwa ya ga suna bauta ruwa wannan wani gurin ya ji ya ga ayaba take bauta wani gurin tsira ake bauta bera wannan wani gurin jemagu suke bauta wani gurin macizai ake bauta haka yin ta yawo yana kallon ikon Allah yana kallon ababen da ake bautawa a duniya yanzu ka kalli kasar indiya tana daga cikin kasashe mafiya ci gaba ta fuskar ilimin kimiyya sai ka ga wani dakta ne wani farfesa ne a gidan ilimi amma saboda ɓacewar basira gari ya waye ya zo duba wa sa ya ce to sa za mu fata ki ba da sa'a bayan ɗazu ko shi mata ya ba ta abinci ya shafa mata mai yi mata kaza kuma yanzu ya zo ya ce ta ba da ta zai fita a ce maka shi yasa kuke ganin ake rigima in wani yanka sanuwa masu bautar shanu sai a ta faɗa da su yanka musu Allah saboda tsabar cewa rashin basira Allah ya karba mu da wannan sai yake cewa bayan da suka yi wannan sai ce wal asnamu da gumaka wahala ku ala zalika qabla at-taubati sannan suka mutu kafin su tuba dan sai ka kaddara cewa innal ladina kafaru wa'anda suka mutu akan kafirci ba su tuba sun koma zuwa ga Allah ba to wannan shine abu na farko to shine sai Allah ya ce law anna lahum ma fil ardi jami'an da a ce duk abin da ke cikin ƙasa nasu ne su suka mallake shi law anan wadan harfu shartin ne ghairu jazim muna da kayan aiki na sharaɗi wasu suna yin da zama ga fi'ili mudari ƙwaya ɗaya kamar lantana tana ciki idan tana ciki a balanta kayan aiki ne na nasaba akwai lantana tana ciki la'an nahiya tana ciki wayannan da kuma lamul amri da kuma irin su lamma wayannan su suke jazama ga fi'ili mudari'i guda ɗaya akwai wanda suna yin jazama ga fi'ili mudari'i guda biyu in ash shar'iyya tana ciki to akwai kayan aiki na shar'i a lugar larabci wannan su ba sa yin jazama ga fi'ili to iza tana daga ciki shi yasa fa'u waqi'a take biwa fi jawabi iza kamar ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wannan fa'u waqi'a ne fi jawabi iza wanda iza din kayan aiki ne ba na sharadi ba to law tana daga cikin kayan aiki na sharadi wanda ba sa yin jazama ga fi'ili mudari da haka nan gurin zamu ce law harfu shartin ne ghairu jazim mabniyin ala anna kuma mun san cewa harfu nasbin ne wa taukidin wa masdarin wa mushabbahun bil fi'li abin da yasa ake cewa mushabbahun bil fi'li saboda mun san kana da kuma ƴan uwan kana yayin da suke fi'ili ne naqifi suna da suna su ma suna da kabari amma inna ba fi'ili bane harafi ne shi yasa sai zaman tuwa mushabbahun bil fi'li to a nan wajen lau anna tun daga anna tana buƙatar suna da kabari Lagum dinnan aljaruwar wal shi ne fi mahalli raf'in ismu anna mu'akkar muqaddam ma din al-ismul ne da ma'anan allazi mabni ala ne fi mahalli nasbin ismu kana mu'akkar daka wannan shi shine daka nan gurin ma fil ardi fil ardi aljar ne wal yana da ta'alluqi da istaqarra da aka istaqarra kamar yadda ibnu malik cewa akbaru bi zarfi nau'i harfi jar nawi na ma'anan ka'in aw istaqar tunda mun ce ma din al ne to ana buƙatar al wanda zai koma zuwa ga ɗin. idan aljar wal ya zamanto yana da ta'alluqi da istaqarra to istaqarra fi'ilinsa wato fa'ilinsa huwa shi yake komawa zuwa gama maɗin wannan shi ne to da har wa yau idan ka riga ka gama za ka faɗi cewa wa an wa wato wa an wasmuha wa kabaruha ala ta'awil masdari zai zamanto fi mahallin raf'in fa'ilin li fi'ilin mahzufun taqdiruhu innal na kafaru law sabata kainunata ma fil ardi jami'an ko law sabata kainunatu sai nuna shi ne fa'ilin da aka ainihin wato hazzafa ɗin wannan shine to dan haka sai ya to jumla kuma in ka ƙaddara zai zamanto ga baki ɗaya fi mahallin rafin kabaru inna wanda shi kuma za mu zo mu faɗi ina ne kabar ɗin yake na inna to sai Allah ya kawo ya buɗe ayar da inna ta farko sanaga kuma anna ta biyu don ya nuna maka cewa magana tana da ƙarfi a gurin Allah ta yadda ya ce lau an na lahun mafil arzi jami'a da duk abin da ke cikin ƙasa sai ba ma wannan ba wa mislahu da kwatankwacinsa wawon ɗin yana iya zama atsafi ne na wato inna da ta gabata a baya ko anna sannan yana iya zama wawul mai ne misla sai zamanto wato maf'ulun ma'ahu ne yana iya zama haka to da haka wa mislahu ma'ahu da kwatankwacin abin da ke doron ƙasa ɗin yanzu kamar yadda za mu zo mai bayani mutane ana cewa su zo su yi infaƙi mimma ake cewa su bayar da wani abu sun ƙi to duwan da ka zo ka tara kuɗi saboda shi to ba wai wani abin da ka tara ba ɗin duniyar da abin da ke cikinta kai da kwatankwacin duniyar akwai lokacin da za ka yi burin ina ma inda za a karɓa ka tsira a gaban Allah za ka yadda amma ina istule za a kai lokacin inda a kaddara hakan ne duniyar da kwatankwacinta mallakinta ne ka ce za ka bayar don ka tsira babu yadda za a yi a ainihin wato karɓa to na haka shine Allah ya ce inda a ci abin da ke cikin ƙasa da kwatankwacin shi nasu ne me yasa suke bayarwa liyasta dubi wannan lamun din lamun ta'alil ne don in sun bayar su iya fansar kansu da shi shi yasa za mu ga a nan wajen allamu lamu ta'ali da aka yaftadu fi'ilin mudari'un ne mansubin bi an almudmara jawazan da lamu ta'ali Walwawu shi shine fi mahalli raf'in fa'il saboda shigowar an wata ta ta almudmara nunun raf'i za ta zamanto mahazufa ce bihi kuma ɗin aljar wal ne min azab yawmil qiyamati daga azabar ranar tashin alkiyama Allah sai ce ma tuqbila minhum ba za a karba daga gurin su ba to anan gurin ba nafiyu ne korewa ne tuqbila kuma fi'lun ne mudari'un amabniyun ko fi'lun madin ne tuqbila asali ta ƙabbala ne sai aka gina shi akan mabniyun alama lam yusamma fa'ilu kamar yadda a larabci ya halatta dama wani lokaci idan ana so a girmama wanda ya magana in yi magana ba za a faɗe shi ba sai a sakaya kamar yadda Allah ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu sai ce kutiba alaikumus siyam ai an san wanda ya wajabta azum asalin magana ya ayyuhal ladina amanu kataballahu alaikumus siyam ne to labzul jalala anan wajen saboda buwayar Allah da kambamarsa da girman sa sai ba a faɗe shi ba kawai sai aka ce ku ci basiyam kamar yadda in an yi aiki an san wa ke karɓa Allah subhanahu wa ta'ala shi yake karɓa alam ya alamu anna wa yaqbalu tawbata an ibadihi to saboda girman wanda zai karɓa din sai ba a faɗe shi ba aka ce ma tuqbila ba za a karɓan musu ba tare da an san wanda ke karɓan aikin idan an yi shine subhanahu wa ta'ala da haka wasu malamai sukan ce akan ce mabni lil majhul wasu sukan ce a'a saboda ladabi ga maganan Allah subhanahu wata'ala in qur'ani ne to idan an zo maimakon a ce mabni lil majhul to a ce mabniyun ala ma lam yusamma fa'iluhu to da haka sai zamanto mabniyun ala ma lam yusamma fa'iluhu wa na'ibuhu damirun mustatirun fihi jawadan taqdiruhu huwa minhu wannan aljaru wal majrur ne to wannan jimla ta matu ƙubbila minhu a matsayinta na nafiya idan ka gama zai zamanto wato la mahallala ita ce jawabin sharɗi gairu jazin wancan wanda ya gabata da haka wani jimla gabaki ɗayanta tun daga lau an na lahun mafil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu liyafta bihi min azabi yawon mace matu ƙubbila minhu gabaki ɗaya wannan jimla ita ce fi mahallala fa'in sabar in na ɗintan ta farko da aka fara da shi wannan shi ne. to da haka ya zamanto a muhi sunna al-imam al-imam al a cikin tafsirin sai yace akbara Allah ya bada labari cewa annal kafira shi kafiri da kake ganin sa law malaka dunya da zai mallaki duniya gabaki ɗayanta wa mislaha da kwatankwacin duniya din sun ثم فدا بذلك نفسه من العذاب sannan ya ce zai ɗauki duniyar da kwatankwacin ta ya bayar don ya fanci kansa daga azaba ya ce cewa lam yi ƙubal min hudari kuma ba za a karɓi wannan a matsayin fansa ba ba za a ainihin wato karɓa ba sannan malaman balaga suka faɗa suka ce a cikin wannan akwai abin da ake ce masa kinaya a cikin faɗin allah liyafta dubihi suka ce fahiyya kinayatun alluzumil azabi lahu wannan kinaya ne cewa azaba sai ta lizimce su wa annahu la sabila lahum ila al-khalas minhu ta ba wata hanya da za su iya tsira fa inna luzum al-azab min lawazim an ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu law labtadaw bihi lam lam yutaqabbal minhu domin yana daga cikin lawazim na azaba a ce duk abin da za ka yi don ka ceci kanka daga matsala ka za ka yi ba ka isa maka kubuta shi yasa nan duniya idan Allah ya ce ka yi hakuri ka bi shi haƙi ya jarrabe ka da wasu abubuwa tun da dama duniya rashin sanin wace ce duniya shi yasa mutane suke ta shan wahala take ɓata musu lokaci daga lokacin da tun kana ciki kafin a kammala halittarka Allah subhanahu wata'ala da ce inna khalaqanal insana min nutfatin amshajin nabtalihi to za mu jarrabe ka duk ɗalibin da ya jami'a a nan wajen koyi babban makaranta ya san diyar da kake da hob a kan karatu jarrabawa ba ta da daɗi to wannan an sa ranar kenan watakila ka ɗan karanta wasu abubuwa kana tunanin ma da kaza da kaza ne zai fito amma fa baka da hob to ballantana a tsarin jarraba wadda baka san me zai faru ba na jarraba sai dai kawai idan ya zo kanka to naftali kana zuwa duniya sai ka faɗo da kuka saboda ka zo gidan jarraba kana kukan baka gama ba sai ya samu wata unguwar zoma mata sa reza ko almakashi ta dafi cibiyarka kana inya inya baka gama ba sai a nemo wani ruwan zafi a tsumbula ka ciki ka gane ka zo darul ibtila da gaske ta zo gidan da za a jarraba ka to wannan yana daga ciki to da aka ya zamanto a cikin jarrabawar kuma da Allah zai maka sai a jarrabe ka da abubuwa ka ga su suna da daɗi sai a ce maka ko ba a so kai mu'amala da su a jarrabe ka da abubuwan da a zahiri ba ka jin su sai a ce kuma ka yi na tabbatar da mafi yawanci musamman irin nan yankin su zamfara su sakkwato su katsina da ake da zafi sai bambanta da yanayin irin namu na kaduna idan ba isar allah ba ba wanda ya isa ya sa ci ka daina cin abinci tun daga kullo alfijir ga ruwa mai sanyi kana gani a kuri kuma kana da damar ka samu wata kana ka kora ka dawo ka ci gaba da muzuri kana to ana rana a garin nan wallahi in ba allah ba ba wanda ya ma wannan shi kaɗai ne zai ma wannan to wannan ya shiga cikin nabtalihi din za a jarrabe ka a ce maka ga abu ka yi kuma ba shi ranka ke so ba ga abu ranka tana so a ce maka ka bar shi to wannan yana daga ciki da haka malamai suka ce an yi itilaƙin sashen su akan wannan jumla din tamsilan suka ce wa hada tamsilin lilzumil azabi lahum wa annahu la sabila lahum ila an-najati minhu biwajhi wannan alama ne na cewa za su lizinci azaba ba hanyar da za su iya kubuta daga gare ta to shi yasa in Allah ya ce kai haƙi ya ce ka bari ka ƙi bari ya jarrabe ka da abubuwa marasa daɗi ka ƙi haƙura to da an tafi lahira in ya ce a sa mutum wuta da an sa mutum wuta sai ce to yanzu isbiru Aula tasbiru sawa'un alaikum ko kai haƙuri ko kada Allah sa kada kai haƙuri duk ɗaya ba abin da za ka yi Allah ya ji tausayin ka ba za ka mutum ba zai shiga wuta ba tun da ya shiga ko tari bai ba mala'iku su ce kai mun ga wani zakakuri saboda tsabar juriya tun da ya shigo nama ko tarihi ba ya kamata a ya mai sannan ba za ka cika jahannama da hayaniya ma a cika wannan ya cika raki tausa ya mai wala cewa za a ko kai haƙuri ko Allah ya sa ka da kai haƙuri duk ɗaya ne yanzu Allah madaukakin sarki ya tsare mu to dan haka wannan shine dan haka ba za a ainihin wato karba masa ba mun faɗa mun ce za ku ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala a wajen infaki mimma yake cewa mu baya mimma wani abu ba duka ba wa an fi umin mara zaƙanaku min ƙabli an yi a fiye a hadakumul mimma wani abu daga wa daga ciki galibi yanzu duk wanda ga ya tara kuɗi ya yin aikin Allah to dalilan bai wuce ɗayan uku imari ya samu kuɗin ta hanyar da bai dace ba dama ba wushi ya ce garin banza a karo faran banza yake karewa to duk yadda za ku yi da shi duk yadda kake ganin aikin alheri yana da sauki ba zai ba shi yasa za ku yi ku yi ya zo ya taimaki addini ko miliyan ɗaya ba zai iya baku ba sai ya je ya tafi taron kamfen ya ba da miliyan ɗari biyu a can sai an zubga shi da ƙasa kaga ya zo falon shi da daddare ya kasa bacci yana yanzu duk kokarin da ya ba a gani wato Allah kaiwa da zai ga kokarin ka shi kadai a falo daga nan farkon falo ne kai karshe yana ta safa da marwa yana yanzu duk kokarin da ba a gani ba to ya za a gani sannan ko kuma mutum yana kokarin ya tara ma ƴaƴan shi ko ya bar wa matar shi in ba ta katta shiga matsala wannan shine mafi yawancin hammun mutane na tabbatar da in ka ɗauki kaso 90 cikin masu kuɗi a jihar zamfara kai ka kara ma hadda biyar ba iyayensu ba ne suka mutu suka bar kuɗi suka yi arziki Allah ne kawai ya ga dama yi musu arziki to lokacin da ɗanka zai taso ka dinga jin cewa a Allah da ya maka arziki yana da iko in ya ga dama tun kana da rai ya yi maka ya wa ɗanka arzikin da ya fi naka ai ba arzikin ba hannunka yake ba gu inda Allah ya rizka wa abudu wa shukurula ku nemi arziki a wajen Allah sai sa in aka ki da na sani na farko da zai fara biyo ba tun daga ranar mutuwa shi yasa Allah madaukakin sarki yace wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min salihin Allah zai ce ina ai lokaci ya riga ya kure ba hali ai walan yu'akhir Allahu nafsan idza jaa ba wata rai da zamu mata jinkiri lokacin da ajalin ce riga ya kai in ja Allah subhanahu wata'ala to wannan ita ce ka'ida ta farko bayan daga dana sani ranan mutuwa kuma abinda zai biyo baya kabari to sai kuma a jira kuma abinda zai biyo baya na tashin alkiyama shi yasa Allah madaukakin sarki da ya tashi sai da ya lallashi annabi tukunna yace masa fasbir sabaran jamila kai hakuri hakuri mai kyau innahum yarawnahu ba'ida su suna ganin alkiyama kaman tana da nisa Allah yake wa narahu qariba mu kuma ganin muke ga alkiyaman nan tayi kusa azifatul azifa laysa laha min dunillahi kashifa dukkan alamomin da ke nuna cewa Allah ya kusan baje duniyar ta tashi kan kama suke ur taqarubuz zaman lokaci ya matsi kan kama yake shine abin da ke tafiya yanzu yanzu yaron da ya taso shekara ashirin ashirin da wani da duk galibi gidajenmu idan za a dama fara ɗauko dawan ake yi a sa a ɗauko ludayi a dinga damawa a hankali a hankali haske ya dama a sha amma yanzu saboda ta ƙarubin zamani ba lokaci in an ɗauko dawan sai dai a tsumbala cikin bulanda a danna kudin minti ɗaya ta birge fara a miƙo ma ba lokaci eh? mutane ba su gane samuwar nan abubuwan na sauri ba gaggawa ba alama ne na cewa alkiyama matsowa take Allah sai ce yau mata kunis sama kalmuhul ranar da sama za ta zamanto kamar narkakkiyar azurfa sannan wata kunin jibalu kal'ihin dutse zai zama kamar audigan da aka zare wato 'ya'yan da ke ciki sai Allah ya ce wala yas'alu hamimul hamima ranar da aboki ba zai tambaya aboki ba yubassarunahum kuma za a nuna musu juna za su ga juna za ka gane wannan ne wane zai gane kai ma wane ne Allah sai ya ce ya waddul mujrimu mujrimi mai manya-manyan laifuka sai ya yi guri lau yaftadi min azab yawma idin bi banihi ina ma a ce kun gani alaƙar ɗa da uwa ko don ya zo gaban Allah idan da an ci ya bayar da ma wani abu ya ƙi aikin addini ya tara saboda ɗansa ɗin ya tafi kada ya shiga matsala to yanzu zai yadda a taro 'ya'yansa gaba ɗaya a ce a danna 'ya'yan wuta shi ya wuce a ranar zai yadda idan an ce a'a wa yi wa akhihi sai matan mutum a ranar mutum ya yadda zai ba da matarsa a danna ta wuta inda za a karɓa tana ji tana kallo shi ya wuce in an ce ba za a karɓa ba Sai wa fasilati hillati tuwi duk dangin mutum a ranar kai in ba za a karba ba Allah sai ce wa man fil ardi jami'an thumma yunji a lokacin duk abin da ke doron ƙasa mutum ya yadda ya bayar dan ya tsira amma Allah sai ya ce kalla inna halaba a yanzu wannan maganar da yake maganar banza ce ya jira abin da zai biyo ba wutan da zati saboda nazza'atan lishawa wuta ce da take da tsananin zafin da take tale fatar jikin ɗan adam da aka ta da umar adbara wata walla tana kiran mutumin da iju ya baya wa jama'a fa'au'a ya tara dukiya ya ta lissafinta ko kuwa a can yana da kaza a can yana da kaza kullum lissafi yake sau da aka wasu sun nemi kuɗi ba su da ma lokacin da za ka kashe abin da suka tara kuma ci gaba da nema suke eh? wa jama fa au'a Allah sai ya ce innal insana kulika halu'a dama an halicci dan adam halu'a wasu malamai suka ce abin da ya biyo gaban shine halu'a din idan masahu alkhairu manu'a ko idan masahu sharru zu'a wa idan masahu alkhairu idan alheri ya samu ya boye ya cinye kayansa bai gane kowa ya samu in kuma babu duk duniya su ta san babu shine kulika halu'a din to shi yasa ku ga annabi ya faɗa mana ya ce mumini ba haka ɗabi'ar ta take ba ajaban li mu'min in ya samu ya ci in babu kuma ya haƙura amma ba in babu ba duk duniya sai ta ji babu nan da kuma ka samu ka share bakinka kuma baka so a gane an samu kaga akwai matsala wasu hatta matan su haka suke musu mu'amala in babu matar shi tana gane babu amma in an samu matar ba ta gane an samu Allah madaukakin sarki ya kiyaye to da haka zamu ga Allah sai kawo istisna'i yace illal musallin alladhina hum ala salatihim da'imun walladhina hum fi amwalihim haqqun ma'lum kun ga sai magana dukiya yace a cikin dukiyarsu akwai haƙƙi wanda yake ainihin wato sananne sannan Allah ya ƙara faɗa yace lillazina da li rabbihimul husna wanda suka karɓa kiran ubangiji suna da alhusna ita ce aljanna wallazina lam yastajibu lahu wanda suka ki karɓa kiran Allah ɗin lau an na lahun ma fil abdi jami'an wa mislahu ma'ahu lafta dau bihi za su so da a ce cikin ƙasa da abin da ke kwatankwacin cikin ƙasa ɗin su bayar da shi don su fanshi kansu daga azabar Allah za a karɓa inda za a karɓa za su bayar amma a lokacin ba zai yi ba Allah sai ce ula'ika lahum su'ul hisabi wa ma'awahum jahannam wa bi'sal mihad wayannan suna da mummunan hisabi sannan kuma su jira abin da zai biyo baya Allah ka raba mu da wannan sannan Allah ya ce walau anna lil ladina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu sai ce laftadau bihi min su adab yawm al qiyamati sai ce wa badalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibuna wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa sannan sai ya ce wa lahum adabun muqim sannan suna da ainihin azabul alim suna da azaba wacce take mai raɗaɗi wannan wawan ɗin yana iya zama isti'nafiya ne sabon zance ne lahum aljaru wal majrur shine khabarun muqaddam azab shine mubtada'un mu'akkar wa huwa man'ud alim shine na nashi ita kanta azabar sai da aka faɗa mata maka cewa azaba ce fa mai radadi da abin da Allah kuma ya ce maka yana da radadi in ka gane in ma baka gane ba to zaka gane yawa shi yasa jahannama da aka yi ta faɗa a Qur'ani da annabi ya tashi faɗi cewa tana da linzami dubu saba'in kowane linzami akwai mala'ika dubu saba'in yana riƙe da su to nan duniya ana ce maka akwai jahannama kana jin abin kamar ya ce to yadda ka san idan ana gobe sallah za a je abatuwa ko zango a ɗauko sa a shigo gari ana gafara gafara wani mahaucin ya riƙe igiya gaba wani igiya ka baya haka fa za a zo da jahannama ba mala'iku an yi filin alkiyama ne waje a yau ma'izin bi jahannama za a zo da jahannama ranar to da an zo da ita kuma ranar Allah sai ce yau ma'izin ya tazakkarul insanu ranar da abin da ya faru a rayuwarka a duniya sai ka tuna me ya faru Ta ko san bala'in da zai sa ka tuna abin da ya faru a wata ɗaya tun daga farkon watan har ƙarshe duk abin da ya faru a watan sai da ka tuna me ya faru ai ka gaba ƙaramin masifa ba ce ballantana abin da zai saka ka tuna abin da ya faru a rayuwar ka tun daga farkon rayuwa har ƙarshen rayuwar Allah madaukakin sarki ya sa mu cika da imani walahum azabun alim suna da azaba mai radadi aya ta gaba sai Allah madaukakin sarki ya ce ne Thank Allah ta'ala ya ce yuriduna suna nufin an yi kurju minan da su fita daga wannan wutar idan an sa su a cikinta sannan wa mahum su dinnan ba su kasance ba bi na minha za su fita daga cikinta wa lahum azabun muqim kuma suna da azaba ta zama na jinjin a ciki kaga a baya ce wa lahum azabun alim to kakka ɗauka raɗaɗin yana da lokaci a'a kuma azabin mutu azaba ce ta zama na dindindin a wannan gurin ba za a fita daga gurin ba da haka za mu ga cewa yuriduna suna nufi yuriduna fi'ilun ne mudari'un marfu'un wa alamatu rafihi thubutun nun li annahu min al-af'al al-khamsa wal wawu fi mahall raf'in fa'il an harfu nasbin ne wa واستقبال مبني على السكون يخرج فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نسبه حسب النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو في محل رفع فاعل ذاك والمصدر هو السريع وأن المضمرة هو والمصدر المؤول من أن والفئل في محل نسب مفعول به لا يريد إذا من توشي خرج يخرج مصدر الخروج da haka ya za mu kaddara mazgar a gurin a maimakon an ya kurju shi ne yuri dunan kuru jaminan nari suna nufin su fita daga wuta shi ne alkurus su da masdarin kara da ya kurju shi ne alkurus amma a kara da ya kurju masdarinsa shi ne al'isiraju wallahu akara da kun min in umma hata kumla ta alamuna shai'a ta shi yasa jimla ta yuri duna la mahallala isti'inafiya ce sabon zance ne yanzu aka fara sannan jumla ta wato ya furuju la mahalla laha silatul mawsul na an bayan kasancewar sa masdarul muawwal ne da haka sai ya zamanto suna nufin su fita daga wutar amma Allah sai ya ce ba za su fita daga ainihin wato wutar ba ya tabbata a cikin littafin al-baharul muhit na Abu Hayyan al-Andalusi wanda ya rasu gida 700 da arba'in da biyar ya ce riduri na an yi turju minan nari an yi runa suna fata auye mannauna auye duna ko suna ganin sun yi kusa auye duna ko suna roƙa duka kalmar yuridu ne yana nufin haka suna fata ko suna guri ko suna kusa ko suna roƙo sai ce a ƙawalin mutuƙa da ba min haisul ma'ana maganganu ne da suke kusa da juna ta fuskar ma'ana sai ce wal iradatu mumkinatun min haƙƙihim amma manafar su suna ganin ta ɓangarensu su kamar zai yi fala bagi an tukharraja an ha bai yi wa a fitar da shi daga zahirin shi wanda Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa 'yanwata wata za su gurin fita daga ciki duk sanda suka fita sai a dawo da su ya ce hada na kasmani kasamu fi rabbihim فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamim yasharu bihi ma fi butunihim wal julud sai yace walafin lahum bayan ga guduma ta karfe da za a dinga zabgar mutum da ita kuma mai dukan mala'ika ne kuma mala'ikan yadda ka san ka ci abinci kana numfashi kana jin daɗi haka shi kuma ijibji mutum haka yake jin daɗi Allah ya sa shi aiki sai sa Allah ya faɗa maka yace mala'i alaiha mala'ikatin gilazu shidadu la ya asuna Allah ma amarahum wa na bayu yu'mar sannan sai an mai da mutum ya zama jibgegi a to kana dan mitsiti haka mai mala'ika zai da kayan mulki ai sai an mai da mutum jibgegi tukunna to da haka sai ce kullama aradu duk sanda suka yi nufin an ya min ha, min dammin uidu ha. da san yi nufin su fita daga ciki suna sai a sake dawo da su ita wa azabar hari za a ce musu dandana azaba ta gobara haka ya faɗa a suratu sajada da yace wa amman ladina fasaqu fa ma'awahum an-nar kullama aradu an yakhruju minha uidu fiha duk sanda suke ganin suna nufin za su fita sai an dawo da su ita wa qila lahum dhuqu azaban nar allati kuntum biha tukadzibun haka za a ce ku dandane azaba wacce kuka ainihin wato ƙaryata cewa azabar ba za ta zo ba shi yasa malam Allah madaukakin sarki ya iya azaba shi kaɗai ne idan ya tashi wa mutum azaba ita ma kanta mutuwar sai ya kashe ka kai burin ka mutu kuma za ka mutu ba ya sa a maka ɗaurin tankila kai burin ka mutu ba mutuwa amma dan adam a gidan duniya diyar da ya kai ga maka azaba akwai isin da za a kai za ka mutu dole kuma mutum ya haƙura don bai da ikon ya dawo ma da rai ya ci gaba da ma azaba amma Allah yana da wannan ikon ya ma azaba kai gurin ka mutu kuma ya hana ka mutuwa Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wa ma hum bi kharijin minha ba za su fita daga gare ta ba alwawu dinnan wawul hal ne da haka zai zamanto ma dinnan hijaziyatun nafiyatun hijaziyatun ta amalu laysa mun san cewa laysa tana da suna da kabari laysa kuma fi'lun madin ne naqisun jamidun yadullu ala nafi to akwai ma tana korewa kamar yadda laisa take yi sannan tana samun suna da kabari da aka zamu ce nan gurin ma nafiya hijaziyatun ta amalu amalu laisa kum dinnan zamiri ne zai zaman tofi mahallin raf'in wato a ismu laisa Albawu dinnan harfu jarrin ne za'i li ta'kidin nafi kamar yadda mun san cewa a wajen nafi idan laisa akwai bambanci ka ce laisa tsalibu mustahidan da laisa tsalibu bi mustahidi wajen korewa da haka wa mahum bi kharijina minha wannan ya nuna maka cewa alamar cewa ba za su fita ba an kai matuƙa wajen nafi kwata-kwata ba za su fita daga gare ta ba walahum azabul muqim sannan suna da azaba wacce take ta dawwama a ciki a suratul baqara Allah subhanahu wata'ala sai da ya kawo dalilan da ke nuna cewa akwai shi ya faɗi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nasa da ya gama ya faɗi ababan da yake cancantar da cewa ya cancanta abota mai kar a haɗa shi da kuwa amma da ya gama sai ce kash duk da wa'annan abin da Allah ya shimfiɗa ya ce yana yi kowa da shi kaɗai ke iya yi banda shi ba mai yi sai ce amma wa minan nasi akwai daga cikin mutanen da manyan tafi da min dunin lahi an dadi wanda zai ɗauki kishiyoyi ya sama Allah ya na hum yana son su irin yadda masu imani suke son Allah shi yasa sai Allah ya ce to wallazi na amanu a shadda hubban lillahi in dai kana da imani to ka fi son Allah sama da kowa duk wanda ka gani a doron ƙasa to san shirye shi ne na san Allah amma ba asali ba san Allah shi ne asali yanzu san manzan Allah reshi ne na san Allah me yasa muke san manzan Allah saboda Allah ne ya sa mu so manzan Allah shi yasa muke san manzan Allah to duk wanda Allah ya nuna shi ya ce a so shi to san shirye shi ne na san Allah subhanahu wata'ala to shi yasa san Allah shi ne asali shi yasa Allah sai ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah sai yace walau yara allazina zalamu za za ka ga waɗanda suka yi zalunci iz yarawna al'azaba lokacin da suka ga azaba annal quwwata lillahi jami'an za su san cewa ashe ga baki ɗaya ƙarfi na Allah ne wa anna Allah shadidul azab za su san cewa kuma Allah yana da tsananin azaba sai yace ittabarra allazina tubu min allazina tabu lokacin da waɗanda suka yi biyayya ga waɗanda aka bi za a je gaban Allah wa'anda aka yi wa biyayyar sai su ce babu ruwansu da wa'anda suka yi sawa'un wa'annan malamai ne tsakaninsu da ɗalibai wasu sun ɗaura wasu ba a kan gaskiya ba an tafi gaban Allah to sai su malaman da aka yi ma biya sai sai to wallahi wa'annan da suka bi mu babu ruwanmu da su shi ne ita shine da zina tubu da zina taba saboda me wara'u al'aza saboda an riga an ga azaba a gaban Allah yanzu wa ra'ul azab sun riga sun ga azaba a gaban Allah subhanahu wata'ala wa taqatta'a bihim al-asbab duk wata dangantaka da ake da ita yanzu ta yanki to a lokacin ne wa qala allazina tabau wa'anda suka biyayya za su faɗa ga wa'anda suka mabiyayya cewa law Allah lana karrata da Allah zai ba mu dama mu dawo duniya fa na tabarra aminkum kama tabarra'u minna za mu fito na fito da ku kamar yadda yau gaban Allah kuma kuka fito na fito kuka ce babu ruwanku da mu Allah sai ya ce kadhalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alayhi haka Allah zai nuna musu aikin su yau ya zaman to bakin ciki gare su sannan da waɗanda aka bin da waɗanda suka bayan Allah zai tattara ya ce ai wuta in an tafi kuma ya ce wa ma hum bi kharijina minan nari ba za ku fita daga wannan wutar ba idan an shiga Allah ya tsare mu daga irin wannan da haka jimla ta walahum azabun muqim shi ma kwatan wannan ne lahun din aljaru wal majrur ne shine kabarun muqaddam azabun shine mubtada'un mu'akkar maimakon a ce azabun muqim lahum sai aka ce wannan suna cewa taqdim taqdim taqdimu ma haqquhu ta'khir yufid al-hasar su kadai wannan ya cancanta ya zamanto suna da azaba mai ainihin wato raɗaɗi a gaban Allah subhanahu wa ta'ala da haka wannan jumla ta walahum azabun muqim fi mahallin nasbin ma'tuhu ala jumla haliya waccan wacce ta gabata wa ma hum bi kharijina minan nari sannan ibnu ashur yake faɗa a cikin tafsirin shi yace walahum azabun muqim ai da'imun suna da azaba ta dindindin yace wannan jumlar ta'kidun ne li qawlihi ba Allah ya faɗa a baya ya ce wa ma hum bi kharijina minha to menene ma'anan wa mahum bi na min hadin ba za su fita daga cikin wutar ba shine walahum azabun muqim ba suna da azaba ta zaman guri na dindindin shine ma'anar wannan guri sannan muqim din nan ismu fa'il ne na aqama yuqimu wanda fi'ili ne ruba'i mun san qama sulasi ne amma aqama yuqimu wanda iqamatan shine mazdarin sa muqim wajen ainihin wato zama ɗin, to muqim ɗin. yana iya zama ismul fa'il lokaci daya sannan yana iya zama ismul maf'ul yana iya zama ismul zaman yana iya zama ismul makan sannan yana iya zama kuma ainihin wato mazzarul mimi duka yana iya ainihin wato zama Allah madaukakin sarki ya sa mu dace Allah ya faɗi irin wannan yace wa'adallahu almunafiqina walmunafiqati walkuffara nar jahannama khalidina fiha sai ce hiya hasbuhum ta ishe su Allah ka raba mu da ake jahannama sai za ta ishe mutu sai ya ce wala anahum Allah wa lahum azabun muqim Allah ya tsine musu kuma suna da azaba ta zama na dindindin sannan haka yake cewa fa sawfa ta'lamuna man ya'ti azabun yuqzihi wa yahillu alaiha azabun muqim azaba wacce ta dindindin za ta sauka a kan shi sannan haka Allah madaukakin sarki ya faɗawa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa annabi wala in sa'altahum wallahi inda za ka tambaye su ka ce musu mai wato man khalaqa as-samawati wal arda wa ya halitta sammai da ƙasai Allah sai ya ce la yaqulunna Allah za su ce maka Allah ne sai ya ce qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi ku bani labari wanda kuke rike kuke neman bukata a gurin su wanda ba Allah ba in arada ni Allah bi durrin in Allah ya nufi wata cuta ta shafi ni hal hunna kashifatu durri shin Allah sun za su yaye cutar aw aradani bi rahmatin min Allah ya nufi wata rahama ta shafe ni hal hunna kashifatu rahma hal hunna mumsikatu rahmati shin za iya riƙe rahmar sai ce kul hasbi Allah alayhi tawakkal alayhi yatawakkal al mutawakkil Allah ya isa sai yace kul ya qawmi ala makanatikum inni amil fa sawfa ta'lamun sai yace man azabin yi yuqzi wa hillu alaihi azabun muqim to haka Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa wa tarahum yu'raduna alaiha khashi'ina min min dhul yanzuruna min tarfil khafi wa qala alladhina amanu innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa a'yunuhum yawmal qiyamah ala inna adh fi azabin muqim to a lokacin da ake da azabin muqim kuma ta akwai kuma kishiyar wannan shine yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu ridwani wa jannatin lahum fiha na'imun muqim yadda can ake da na'iman muqim akwai kuma azabun ainihin wato muqim Allah maɗaukacin sarki ya mu dace hadisi ya tabbata cikin musnad na Imam Ahmad da Sunan Ibn da al-Imam hadisin Anas dan Malik ya ce, manzon Allah sallallahu ya ce yu'ta bi an ami ahli dunya min ahalin nari yau mai kiyama za a zo da mafi jin daɗin mutanen duniya amma faɗin wuta ne gobe alkiyama shi yasa alkiyama Allah ya kira ta yake mata kafi da rafi'a za ta ɗaga darajar wasu mutane kuma za ta yi ƙasa da wasu akwai wannan yanzu zai biyo sanar yan agaji sai ta zare mai ƙofa ido kai ina za ka je ne kuma kana ganin shi haka bai sai zo guri a bashi hanya amma a wajen Allah babban ne akwai wanda kuma in zai zo guri sai an tashi kura a gafara ga babban wani yana zuwa sai an je layara ka ga babba ne a wuta wannan ko kuwa to shi yasa Allah Ta yi kira ta ce mata khafidatur rafiya. to za a zo da mafi jin daɗin mutanen duniya gobe alkiyama idan ka zo da mafi jin daɗin mutanen duniya gobe alkiyama amma min ahalin nari fa yuqalu sai a ce idmisuhum fin nari satar. sai ce ku tsoma shi cikin jahannama tsoma su ɗaya kawai a nutsar da shi su ɗaya kawai fa yi kuma su ha sai a dan tsoma shi cikin jahannama nutso ɗaya a fito da shi fa yi ƙali lahu yabna adam sai a ce masu ya kai ɗan adam hal ra'aita khairan qattu ka taɓa ganin wani alheri a rayuwarka hal marra bika na'imun qatun ka taba dandanan wata ni'ima a rayuwarka sai kulu sai ce la wallahi ya rabbi ya ce wallah Allah ni labarin ni'ima ma wallahi ban taba ji ba ma ra'aitu khairan qattu wala qurrata aynin qattu wallahi zai ce shi tun da yake bai ma taba ganin alheri ba kuma bai taba jin yin alaka da wani abu wanda ya sanya mai ido ba to haka annabi ya ce wayi utabi ashaddil mu'minina durran wa bala'a sai a zo da wanda yafi kowa tsananin cutuwa a duniya da shan wahala an aka zo da shi kana fi duniya fa yuqalu idmisuhu gamsatan fil jannati sai a ce a nutsar da shi nutso daya a cikin aljanna fa yugmasu fiha gamsatan idan aka nutsar da shi cikin aljanna nutso daya akai aka fito da shi fa yuqalu sai a ce masa yabna adam hal ra'aita bu'san qatun tunda kake ka taba jin ka taba ganin tsanani da wahala da masifa a rayuwarka hal marra bika shiddatun qatun ka taɓa alaka da wani tsanani fa sai ce la wallahi ya rabbi ma marra bi bu'sun qattun wala ra'aytu shiddatan qattun ya riga ya manta wannan duk abin da ya ji na daɗi a duniya nutsarwa ɗaya a jahannama ta sa ya manta wannan kuma duk wahalar da ya sha a duniya kawai shigar da shi aljanna a fito da shi ya sa ya manta duk wata wahala da ya sha a duniya to shi sa kar ka bari a samu abu guda hudu abu guda hudu akwai wanda Allah ya musu tofiki a rayuwarsu wannan falala ce daga wurin Allah wani zai zo duniya ga gashi da babban matsayi ko ya rike mukami na gwamnati ko ya tara kuɗi duk harkarsa ta rayuwa yana yin ta lafiya a wannan janibi na rayuwa bai san me ake ce wahala ba sannan kuma a lahira a wajen Allah babba ne annabi Dawud da annabi Suleiman ai da Allah ya gama lissafo abin da ya masa sai ya ce wa inna lahu indana da zulfa eh a gurin mu babba ne kuma aljanna tana jiran shi ganin damar Allah ne zalika fadlillahi yutihi man yasha to ko wanda kuma za su sha wahala a duniya da zalan suka mutu ko wahala ta riga ta yi akwai waɗanda za su ji daɗi a duniya da zaran sun mutu daɗin yayin to ka yi ƙoƙari ka zamanto ko da za ka rasa nan ya zamanto can shi ne target ɗinka dama duniya wasila ce lahira ita ce gaya duk abin da ka gani a cikin duniya Allah ya saka to asali ya sa shi ne don ya sauƙaƙe maka yadda za ka yi mu'amala da shi ka kai zuwa ga Allah lami lafiya lau kakka bari abin da ke ciki a ce shi zai raba ka da wa shi zai raba ka Allah wannan ba ƙaramin ganganci ba ne ta wanda kuma haka suka samu kansu cikin jarabawa su ba duniya ba su ji daɗin ba kuma su je lahira da bala'in su eh kasirar duniya wa la'akira ta wannan shi ne abinda muke wa mafi yawancin 'yan najeriya tsoro eh, a yi ƙoƙari a koma zuwa ga allah ko di yadda najeriya ta ta zama titi ba matsala wutan nefa ba matsala ne ba matsala kai ka gane cewa ran da ka mutu ka koma zuwa ga allah abinda zai maka amfani shine alaka ka da Allah ne kyau da titi da wutar lantarki da waye da kabari a duniya ba zai ma amfani ba to ballantana ba yanzu duk wayannan abubuwan ba tabbas eh to shi yasa mutane a yi kokari kowa ya duba ya ga inda yake da matsala tsakaninsa da Allah ya gyara abinda mutum yake yi mai kyau ya yi kokari ya rage ta yadda in nan in Allah ya haɗa maka ka samu hasana fi duniya sannan ka samu hasana a ina a lafiya shi kenan in wani abu na rayuwar duniya ya ce maka baka samu ka samu a can to baka yi hasara ba dan dama can shine asalin abin da ya kamata kai tage amma ka samu nan ka rasa can matsala ne to mafi matsala shine ka rasa a nan ka rasa a can Allah ka rama mu da irin wannan hasara Allah madaukakin sarki ya samu lafiya ana nuna cewa lokaci yayi insha Allah masu idan sun rubuto yau a fara turo mana watakila gobe sai mu dinga karanta tambayo amma da sharaɗi sharaɗin shi ne duk rigimar da kasan tana faruwa tsakanin malam da malam wani kakka turo wani nan ka ce mu amsa maka tambaya ko ba gaskiya ba in akwai wani wanda suke da matsala to mun san su kafin mu shigo in za mu dira kai mun san wa za mu dira kansu amma kar wani aje a wani malami tambaya ka zo ka turo nan ni ma ka ji dan mai zanci malam naziru in kun san an turo tambaya an aika wa wani malami ya amsa an turo nan ni ma dan aje zan to ko an karanta ka ko bari amsa wannan shine Allah ya sa mu dace Allah ya mana albarka ga baki daya wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh